بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إذا قد يدفع إشدين نشامين يا الجزء الثاني يا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا نكي الدرس الثامن والعشرون درس يا مواجه باتشي izadana gadon ibrahim gan be su'adi ibrahim gan ma za taf'alina ya binti kiwe jan yawo gin zagimi adi. gan akwi fiyaba lati gasalnaha ans akwi fiyab jan ayon miye gbokaya ganga za fani da yagan aka yan na boya mi amma yi na ji wa ba shi min da kai ji ce shi ne ga me ji in ji ga yagan za me gbo kaya na ji Allah ci na ha na ji fo arms tuwo na no le arms igiri na wana bari a ci lozu yin e to wani kin dolara uci gwa fene ko wani ne saro yesterday yesterday ya so sai dai wa kebe la night biyu yesterday night ko yesterday evening amma larauci da ga wagan ha suwe shi night ke wili wuyo larauci gefe kalmar ni ga ake kini wanda tsara musu yawan lalace su kan gawa yawa a kawaitil kamis al'abiyar ibrahim ga n wakaya bokun gboo wakaya bokun gboo na'am kawaituhu e ni ugbo ayo wal qamis al ahdar ibrahim ga to kaya na ido fana wan go su a daga la lam akwihi ba'd ni la gbonwa sakwil an migu gbogwani insha Allah uga ba sokona wal manadil aka waitiha to an ka ci fiji ngba ugbo manadil jamu ya mindil ummi kawwata fi saba nami ugbo laji aturidina takuli li shay'an ma su'ad adina we pago gani be mi na an takuli wuce ya sali ya takulu go li ji ci da miriya su'ad ga na'am eh Inna إن salwa da atni ila بيتها هذا المساء ga zamilati zai mai jika tunke babu na. na ya salwa na da atini wuyimi ila baitiya ya lomiya azal masa lozuwa ne fa'arju an tasmaha li bizahab mai wabe wani wajen ya dawaya min mi da ila baiti ya yi ya ba da salatu al'asr zuma ya lasari na huwa ko ziyara ya zuma ya lasari ibn hajji ali kailula da tasiri sosai saudi yi ne zuma zuro lo lasar na mulagwa kutun ba jigba ta ya fi gubai aga sallah jin fofin ni da fi guba ofis ofisi bata elusu an doru dole da harbe lokaci lasari ile wuce nigeria <laughs> kawo lo ile eh, da wasu za ta yi acg da na kasan da shiruwa wasu sun shobu ji fata yi lasu da ya zuru jani a lasu ya kumce zuwa lasu da jani da kiwu fata to sassan moto na jejin ya lobe ji na fata wa gawa sai zuwa lasu rigawa ya doku moto ji lo ya shi wallah ya umar rayuwa moto ji madana dandoro duna bai family egmamin da cewa dai moto arata eminci kuna tucici za ka mace gwaya fi moto gina ka san do fili adde gareji moto an na kendo zan do rewa baya moto fili so ko bon bata mai wa de otu na za lagwa to za lagwa to fili ga mo di bata

tahal huna wanzu bi abocin wale wani zagin yi ta'alai wanzuri ta'alai huna wanzuri inna muhammada ya jiri ala sulam asha an yaka muhammada ya giwe ngole yi mi sai gabe bayan ya jiri wọn bi ci ala sulam ta tiya fair ẹpa atodagun nye kata kata fiti ngo bi kata li kata fiti yi diga tuya kata fiti yi diga tuya misali kye dagun ye fitina ya gi ubi ci uta ba mu ci ngole unde da sungo bi ci unde pa na agi kini nare ngo mu ci ga ide agogo ko Aa. a ta ya na egun lowo ibina ba emi aji ka fiti ya ba ko ka guba guta ta fiti na wajen nye fundu ka so ji ma wale gu hotel ji ni tu kwaro kwaro yin ma mu da na wale na wani gogu ba ga sati do ji ba do kawai kimbu yejiri ala sulan wani bici ta dagun aksha an yi ka me su da ganikin ma ibrahim gan la tọ́jú ya muhammad ya wa muhammadu ga bici le? wa ya òfin ebo la bu nogo ibu nan ga idu yo la tajiri la anahiya ta gada da dori yo ngole skuntiya yana iya amma ki faru ga harful illa na fiya ga yawo la ya muhammad amma abun gaulen ga iya jiri ma cin ya yabo mu da wariyo oko ta'ala huna da abu ma hadha bi yaminik kisu gwagwa lobo nano arini laumi irmi aza ayin na ce hadha turab jikana yawani mahmud ya gada gada na mamu fejiga assalamu alaikum ibrahim fejuga wa alaikun salam ji italiyon mutakiran ya mahmud mahmud ya obere ina etiyan jinkiri ezan wa adi tapa ina ni yawo mahmud wadada biya ni yawo mahmud fasar hudu wani benin fi wadda da bayina ne ma sabab ki dalilin mahmud ga shakautul yau ma ahada zumala'i ilal mudir fatalabana ila ila maktabihi littahkik ga shakautul yau ma ahada zumala'i milaka raya min ya zabaci min shaolo e bayan mudir tishi makanta fatolabana wuce wabin ila martabi gaibe ofisi dita akik ebo awo akika yaga kida zanga da yabo wa bayani zandoro fatolabana almudir kenan tishi wayi ofis rubu a ki kaga ibrahim ce gabi bin mahmud ga lima shekautau kila watila karulo gali annahu da'ima ya kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha ga yabuna da'iman kandoro ya huzu kutubi litafi mijacha ga wajugo wa dafatiri gan bi takadan mai kayan fini kutubi wunci yi aini littafi na jajiya karo tuwan fi benin da fatir ci na je gi makanta sai kan ya fi na waye tuwi aura kaha wuce ajiya takada wuce fanfa ke takada ya tesbo kami jibe su sai mu fanfa fanfa ya tuwi gane wani pipi ngole ń sáwọn àmà ń lú bẹ sísá ibrahim ga mahadil halawa allati ma'ak alewa kici dan gani bai wani dana ibrahim ga ga adiyatu alihi am ishtaraitaha ratu yo kashi washishi mamu daga ishtaraituha min shishini لأنني uridu ad'u wa salasata min zumala'i ila baitina gadan min shishi ebona li'annani miya uridu mewa an ad'uwa ga miyayi salasata zaguta min zumala imini ya zabaci min shi ya ji katu mai nan miya ya ila baiti na gadan gawa miya be mai sun abe mi yi sun ina la mi shuna da wannan ibrahim ga ud'uhum litanawula al'asha ba da gadin ya litanawula lamu talil ebo abagi al'asha en gici lozu ngole kinu larauci gofe ne isha asha nge bambanci isha sallah isha asha en gici lozu ba da gadin su kpaji ngawa ya wole sun kpawo mo mai yushawra ga aka so paje abi agiye lo zumbe oni fasayakunu amuk musa aidan ma'ana insha Allah ga bireyima amuka ndagiwa musa mutu ga pamba bireyima ga basokona ndagiwa to adawo mu uda so paje sai alkalimatul jadida kafi gudan dole siyoro ne wacce ya zaga mitu nun na jibi bai da busarawai gaskiya to ko kalmar na jilegan wadda sauki ilahu jamu ya aliha alkumamatu ya ba da wani صاحب جمع يا أصحاب طواقي يطوي وليه قرآن الإشارة لبامكو ممزق على يسع إذا فهمتكم غير ممزق في الدرس التاسع والعشرون darasiyan ni nishi manye ga ga ahajasta ya mas'ud ba olotun hajiya wa mas'ud mas'ud ga la'a ya ustaz hajja zumala'i kulluhum walakin nani ma hajjastu egi makanta zaba cimiji bata ajiji walakin ni amma mi dai walakin na ni amma mi dai ma jirtu mi jaja maritu ayyam alhajj mi wa ma lokaci hajiya fa baqitu huna bil madinati munawwara bi ni dan madina ni madina abu man ce ga biyun ga latazan ganye maman satahuju fil amil muqbil yani bidana insha Allah ga basu ko ga ajiji tamurru sanatu bisura ibana ya fanyi gona ke ga daga euro bin sata satamurru sana bisura yana guga gwani. masu daga a hajjasta anta ya ustaz wa man wata jijin mangala a'a lam a hujja azal am mija ajiyar na lakin na ne hajjastu kabla aza hamsa marat amma mija ni kafi ajiyar nana ujigutsani ana ashe mura ihatan kariha amma tashammuna rahiyata ya ikhwan manye zuwe ganya mas'udo ufe ganda ga woro ana ashammu ihatan kariha miye wotso sapa amma tashammuna rahiyata yagi makanta je yawo ka yawo ta no da wuce ga sai wa ga sapa biya biya je tautology ma ngai na dai me wona me ga yani to ya so nga sakwa ga to a homo ba ta balaga ji sofi ga na yore buna wa malarauci wangi ta sai wa fi gima balaga yi ta ce ha ah, jima ga ilimi balaga ai ga yanya ilimul badu bayanis igbabo e, dan larauci wa ba ngala ya jimi larauci da fiya waga na wuce wun ge lawuwa ga wa larauci fiya ni wa mutane ne hadde eh. bai za ke mawa gan etun yake da ce buru wani ya ga hanya ya tawa hanya ga mulawa ya fali ta fi larauci ji ba ga ga umma larauci ta ta fi dai na ji zai ji ba larauci wa kashi zo nan dole wa ce bufe gbam ta e wa bin soja su ga wato to amma wa ga gba bayani ji kalmar ji usulubu ji wa shakki kawai sabin soja wacce ka'ida ji fe wa assistant caka waye bi fi yana usolfu balagas na laza jaman na yato shiware bala na shumuha igi makanta jiga e ta shum na shumuha yewu kilo ciga bala abuwa harfi istifamiya na benin mu ke bebe gina na fi amma da wani sifamiya kawai biyo babu yana fiyo waje bala na amawayo min ainihi kiwa gan ok min ainihi daga babu ya tsan sakpan na febiyo azunnuha min alhammam amurgan wani liya daga fobon tabo mai febiyo nuba wanta limatu ato fitiyan classes yanzu ne abdullahi ga na'am hiya min alhammam lalle daga wanta abu mai fi biyu innal kumamata lati ramaha ahadun nas saddat albalu'a ga alkumama 'yan sakwaji allati ramaha na miniya a hadun na zenim ni zawon gijo shaida da ba ga wani sadat albalu'a wani kwace ekona nuwe dagwagana wuce wulugulwa Manin lari dafa sabura ilal khalf zilla elone kaya bana lozumo maimako ya buru budana mu ta'al ya sa'id wa jurraha ilal amma, ammam ngole yin standing blackboard idan wani ngalabu gabbe ya wa sa'id wala da ya buru jurraha ilal amma, ammam wujina ujina fauna, pona ne na yau sa'idu ya juru sabura sa'idu ya gba kai ba bana an ta ha kafiran idfaha ila khalf kalilan ga wa gumbalo ya guru sarawi idfaha ila alkhalf da tawlo zumadegi yakfi ngani utruku al'an ba. so le kendo del egi makanta ya malarauci ta taya na zaga da bona wali ya fa bangare uchi ku. bogo wa be ga wa uza ya no ge jar ka be ila jilo zo ga waga wazi wa jwali ne za wangi afi ba kubo kanga na ngawa da hankali ya ciwo e bu kanga wa da tibo amade to sha'awa lo su sai ka to a aza wal juzu thani min al ya ustaz ngba na ga iji su yi bacin littafi yawo man man ganda eh. hur azihin nusa wa uddaha ngo nus'an azihin nusaha jamuyin nushatu na wani wa uddaha wa maulawa ba a adatta wubani kamihi wiki muwa masu daga na'am adattu ha e nubani iya hamsun wa ishiruna nuska umai nuska ishibe e gusi nga ipa e ka'ida na wani ku kila wuce ga hamsun wa ga hamsatu wa ishiruna yau e ibuna nusa wuyi mu'annas nusa na yi ma'adud na yi mu'annas da cin adadi ga giyan muzakkar almudaris ga nadrusul an hadisan ya ji katon hadisin ni aktubu wa sabura migu kabelo faktubuhu fi da fatirikum bogo yagi makanta ji yi kafi takada ya ji yagi makanta ji na yaktubu manyan ka. كما كان عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا علينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس عليه وسلم gama masistu dibajan mi anas mi lagwato ebiyan dibajiliya ebe oko ji na wani wala harira ma lagwato ebe alaririya ga ebe yin silikin di gbọrọgbọrọ na jide wani aliyana na dakun min kafin rasulillah gwanda nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ne uwa gwanda na bida ko boka to mango le gan to kagbe gwanda wudi ga sai nunu ci kawai ya fa zan nu nuna nunu gwanda mu boka amma kwa kwe nunu ci gata be zai je lotun pakuna je gwanda ji na wala shamimtu ra'ihatan atigaga mike a qattun atuba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana to atuyeba ga ku kana me wani kan kwace annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam bada hunayhatin zumaye lokaci dege manya ga bayan ga a katabtun ya abina'i ya hadisin na kaniya ya gimi shi ya gima kanta ga lamma a'a ilaka ga ya ali la zunnu annani ghafilun amma ta'mal da kpaye gan ya yake e ina wai e jina lugo na mare innaka la taktubi dars waye karuta innama taktubu risala wasika waye ka alaysa kadhalik إذا مجاتا ردها في الحقيبة وطول لانا باغو وسيطان وكدانا أولا نباغو أليغا بلا هو كذلك أنا وقناتي هذا وسيكا غميكا أنا آسف يا أستاذ فا دنياوي منك lan a'uda limsli abadan insha Allah me ayi din najiba wala kendo man ne lotu be uslubu ga qur'ani ne wace la la wuce da wannan tsawon uslubu ga qur'ani na de balaga ga fata na wana ande zai maganga ku kuso kwana ne ga qur'ani mai ga soku la tazunnu annani ghafil amma tama wala soko ga ga irin nan azalami ja ga kpaye ga wa ya yake ne jinalu nta uslubu wayin yin qur'an daga lumi su ku gobe alkhairu ta sai alkalimatu jadida kafu jamuwi akufu akufu marida yamradu mudari yudonu nuskhatu jamu wiki nusakhun di ba da wasu nauyoyin harir kusan ba da nauye da yawon ciko shiga tsaya da da yawon koji aliyenu ismu tafdil katun latin yi ba ga wani nauyi a tuyebu wasu ismu tafdil daga layinun ganbe tayyibi ga azal hariru layinin tufuwa na alarin na silikin na da dago wa zalika layinu mai azayi ba su yi madago nore etiyo ismu tabdilo wani. Azal tu'amu tayyibun ingicin na gere umare wa zalika tuyebu na madawada na mazo ismu tabdil na nasarai da superlative na nan ta ebe lokaci na ayi bana darasi ya gbawaci da na go gbawabe ni mu kai gbawaga bukwa nga madokwa ko to ndokwa ni ilu ilo tuwabe lokaci na kina insha Allah a darsu salatun darasin gbawaci yakifu bil bab fatayan ba rufu guba je komiso manga udkhula egada ma antuma zijeyo zaini mini abu fadga nahnu taliban jadidan igmakanta man manga marhaban bikuma ekogwe mai aina antuma bai febio ni mina ya gan nahnu mina suyin daga kiya china boy febio mata wa sautuma ila almadinati almunawwara face ci madina bo wasalna ams suwayi can ataw aman ant ebayo tawam aman ataw aman antuma ebayo na'am eh kilo ci ga na'am yau wa ga bala ya e wani harafi na fi to harfu istifamiya wa kaifa rafta zalika ya ustaz kyau da da wace ta ci gano yawo man araftu min ash-shaba'i bainakuma mitete bolan be na mi le ga na ma asma'ukuma ke yi sunne wole wa ga masmuku ma idi fahimta ko اسمي الحسن واخي اسمه alakuma ikwatun wa ahwat yadda yake ba gizi za gizi na'am e lana ahwal wa utan yadda yake ba giguba zage gube amma al'akwal na fi maktabi hututu jawiya gole akwal yegi guba yi yegi ba gi guba sayamalana a e loto fi maktabi hututu jawiya don ofisiyan filiya fito hututu jawiya e ya da wani e agaghị ji onwe ya line ji otu otu ada ofis nye ya na elotu fili efite wakadara safi maadi luga atụmaji ka atụ maadi luga ada na tori ibe ka atụ ji gbakwu wara anụ kabla sanawa e ya na jigbo gani wa amma al-uqtan amma yajin zagi guba fa tadrusani fil madrasati thanawiyya e jika tuji da babo makaranta ya sakandare kanat na uktan ike da ya yi guba be ukrayan indoci shi oku wayi muzakkara ete tasniya wake wayi na ete musanna musanna tasniya no da ya gani guba tasniya da ya guba musanna da ya guba ukhra yani ne gada na ukta ne ukra ya ne kewaye nan za ga miyo misali uga akhwani ki uga ja mi de gi ba gi guba da ci be kalma ki ci wa lotu be yo ne di fahimta ga yani go misali ga kanat lana uktani ukrayan ike da yake zagi guba da cire waye yi ba gi guba kalma ukrayan ga biyo kashi kalma kici malotu mai yau ukrayan ne ga ga waye ce ba gi bu wa ga akhwani eh ukrani wayo ko wafa eh eh oraya ne <laughs> akara ne izi fahimta akaru bagi okura in zagi akara ne bagi guba sai gi han okura ne in zagi guba izi fahimta akara ne wagan kana lana akhwani akharani zai fahimta so ukuran zagi wani lotun bayan akaru shi mo zakar musanna yi akara ne gani be ya ne ji fahimta ku mata ta fi sigar ike da yagin zagi guba bai mata ta fi sigar a tutun alayyar zakambai wani zai ne wa yi matat fi sigar fi ayi kulliyati turidan makanta a to bangare kici yewo an tadrusa ga yaji katon ba da dirasatin lugat larabiya zuma na yaga katon ya larabci jina uridu an adrusa bi kulliyati shari'a me wangan jikatun kulliyatu shari'a amma al ya saye fayuri do an yadrusa bi kulliyatil qur'an al karim kuliyatul qur'an ban waya wa gan jikatu ibn ga ga larauci na kiya guba ba wai gana kulliyat na jide gutsuno amma ba ne a ga gubiya zamani kan zamani jiluba amma lokacin gutsun ruwa in shari'a ga mai dokun ga igikin dokun e ga jima dokun kulliyatul shari'a ade kuliyatul qur'an ade kuliyatul hadis kuliyatul luga kuliyatul da'a abu na luga amma shari'a bai luga ya gaido kungo gaido kungo ne shari'a zai ji shari'a sarau amma ga bai ji masters ko canji lo ko aqida bangare da'awa ko bangaren doce ko ko ya lo bangare da'awa aqida zai ji shari'a ba kuwa da ajilu da na shirya duk ga wafaka kuma Allah wafaka kuma Allah su kuje fadin nuridu an nazaba ila al-maraqib wagi lo bayan zai dala marijena oko la tazaba ilayhi al-an galo buban maraqib ko muraqib kalmayin muraki a gai zai je dan al'amari gi makanta shi kin ne je kin ne je man biya ni ka shi ubiya man ki she je ba na ya zai shi bai tun ga da wani man ki she je ci biya na sun nuka dan gala ya mu ji waya muraki ye wa ilo lo bayan muraki man ya go gala ta da ba ilai an gallo ba ni ma fa inna mashgul e bona mudatun mashgul hudato yumkinu kuma an tazaba ilaihi ba da intihai alhissa wa ya ji haini ya lobo zuma na iga katun ji zo na alhissa period na gagumin period ga iga hissa izhaba al'an ilal maktabati idda maktaba wani wa khudhul kutuba al muqarrara yele la litafi na ji Allah ci caye ga yagbana litafi na ji syllabus yana muqarrar yele la ida waye fe gba amma muraki gbani adatun ibona period yiwe so won ju datun mo sai karatun yanzu ba ko a darsul hadi wal ishirun darasiya mawabeni ci aina talibanil jadidan babu yagi makanta wuro guba da aliugan huma fil maktabati afi da na yi littafi zahaba liya huda alkutub almukarrara allolobo da lalita finaji alaciciya alawa ne littafin makanta tsage igba na gai gan alkutub almukarrara wayi ni waye alkita karrar ngole makanta ndo da littafi na alaciciya gi makanta jigan gaya gba wani mata zahaba kan kicalo mata zahaba dole ɓata dai domiri ya tasniya ji ga wai lawiyo zahaba fil hissati thaniya allolo lokaci na da lokacin ya bace wani second period kenan ya ustaz uridu ashtariya mu'jaman arabiyan man gamewa gami shi dictionary ya larauci ato aliyugan aliyugan gabe man gawai wago shi dictionary yana larauci uridu an ta tadullani ila jamin jayidin mai waga owu mai golo dictionary na ga ne me wuwa ga ga shi littafi wa shawara mai mai wa litafin shi fani kazan kici gega man ga ishtari al mu'jam al wasit fa innahu mu'jamun jayyidun shi dictionary na yi ga al-mu'jamul wasiti na dictionary yo wangi al-yawm yantahi al-juz'u as-sani amadu yi ga ga yi na ga juz'in ya mata nabdahu al-juz' as-salis kan kici ya cha juz'in ya tacho yo ana yi ga juz'in ya bacha gumin nínú yẹn alìmọ̀jẹ́mù wọ́n sí tọ́. alìmọ̀dára ìsúnmọ́ yẹn gan gafil ọsùgbò ilkadim inṣá allah máa kò yẹn gbórí ngá bá sọ̀kọ́ ni ngá yà chàjú zìyìn tàjọ na kraliyom sofatain al-akhiratain na ya ba e takada guba yin zoba min al-juz' ithani nye sufuliye ba ci na ire ba ku bana e takada guba na kina ga ya gba katun yi na ta jama'ajin na ga ya zo bayan karatun yau mini littafin albarka kunna bu rugudu ni bana social barkudu bai ga cin bicin su ku fagan da yi amfani na dabo na su kwan ki bai joto ku wani littafi wani wuzagwa yin fasara yin kur'an bayan hadisi jinin na zandoro ake larauci no ga fez matuye ba yake shari'u manna makuna ngai a doktor fa abdurrahimu su ku gugan alkhairi an jigi musulmi ji amfani da nan doro subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu